Sashin Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da ba da fatan an wayi gari lafiya. Baba ya ko ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shiri na yau Laraba sha tara ga watan bayu shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga Baballe da kanun labarai. A jiya talata a ƙasar Isra'ila ta kai hare-hare ta jiragen sama da dama a yankin zirin Gaza, yayin da mayakan Falasina suka harba rokoki zuwa Isra'ila, wanda ya kashe wasu ma'aikata 'yan ƙasar Thailand biyu a wani kamfani. Daraktar hukumar kula da cutuka masu yaduwa ta Amurka, Rochelle Walensky, ta faɗa jiya talata cewa Amurka ta kama hanyar fita daga annoba. tana cewa a kwanaki bakwai na baya-bayan nan adadin waɗanda suke kamuwa da mutuwa na covid-19 ya yi kasa sosai tun lokacin da annobar ta ɓarke. Firaministan Spain ya tafi yankin ƙasar mallakin Spain da ke arewacin Afirka ta jirgin sama jiya talata don ya magance rigimar kwararowar bakin haure tsakanin Spain da makwabciyar ta Morocco. Kanun labaran duniyar kenan aka saurara. a cikin shirin za ku ji cewa wasu 'yan bindiga sun kashe sojojin najeriya su uku a jihar neja muna taya su ta'aziyya muna musu jaji allah ji kansu amma wannan ba zai samu da daraba za mu ci gaba da abubuwan da muke yi saboda mu tabbatar an samu tsaro a jihar Neja. Shugaba Buhari ya ake wa Majalisar Dokokin Najeriya wata takardar neman izinin sake karɓar bashin dalar Amurka biliyan shida da dubu goma sha takwas domin samun kudaden aiwatar da kasafin kuɗin bana. A halin gaskiya matsayin mu na ɗaliban ilimi akan falon tattalin arziki mun san wannan bashi da ake ci zai haihuwar ma kasan matsala nan gaba. kungiyoyin manyan addinai a Najeriya sun yi Allah wadai da asarar rayuka da ake samu a rikicin tsakanin Isra'ila da Falasɗinu. bayan haka murtala faruk sanyin na na tafi da shirinsa na baki mai yanka wuya to amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu muhammad hafiz baballe a jiya talata a ƙasar isra'ila ta kai hare-hare ta jiragen sama da dama a yankin zirin gaza yayin da mayakan palestina suka harba rokoki zuwa isra'ila wanda ya kashe wasu ma'aikata 'yan ƙasar Thailand biyu a wani kamfani sannan ya jikkata wasu mutum bakwai a ci gaba da tashin hankali da ke faruwa wanda aka shafe sama da mako guda ana yi. Harin na Isra'ila ya rushe wani ginin bene mai hawa shida da ke dauke da shagunan littattafai da cibiyoyin ilimi da jami'ar musulunci da wasu sauran kwalejoji da ake amfani da su wanda ya bar burbushin kankara da yawa. ana iya ganin tilin tebura da kujerun ofis da littattafai da kuma wayoyin kwamfuta a cikin tarkacen yayin da mazauna ginin suke neman kayayyakin su isra'ila ta gargaɗe su tun kafin ta kai musu harin wanda ya tilasta musu suka tsere zuwa kasan ginin da yake da duhu babu rahoton asarar rai daraktan hukumar kula da cutuka masu yaduwa ta amurka rochelle waleski ta faɗa jiya talata cewa amurka ta kama hanyar fita daga annoba tana cewa a kwanaki bakwai na baya-bayan nan adadin waɗanda suke kamuwa da mutuwa na covid-19 ya yi ƙasa sosai tun lokacin da annobar ta ɓarke yayin wani jawabi da kwamitin yaƙi da covid-19 na fadar white house ya yi walaski ta ce alkalman baya-bayan nan sun nuna ya kamata dukkan mu mitaka tsantsan yayin da muke kyakkyawan fata babban mai ba da shawara kan covid-19 a fadar white house andy salabit ya ƙara da labari mai daɗi ya ce adadin waɗanda suke kamuwa a makon da ya gabata ya yi ƙasa a dukkan jihohi hamsin na amurka kuma a karan farko tun da aka fuskanci barkewar annobar yayin da adadin yin rigakafi yake tafiya a hankali walaski ta ce amurka za ta ci gaba da yi wa mutum miliyan ɗaya da biyar zuwa miliyan biyu rigakafin duk rana labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Firaministan Spain ya tafi yankin kasar mallakin Spain da ke arewacin Afirka ta jirgin sama jiya talata don ya magance rigimar kwararowar bakin haure tsakanin Spain da makwabciyarta Morocco bayan da bakin haure wajen dubu shida suka kwararo ta kan iyaka. Spain ta girke sojoji da ƙarin 'yan sanda don su fatattaki ɗimbin mutane da ke ƙoƙarin ƙetare shange daga Morocco zuwa ɗan karamin yankin ƙasar mallakin Spain bayan kutsawar da ɗimbin bakin haure suka yi a ranar Litinin. An samu wasu fayafayen bidiyo da ke nuna yadda sojojin Maroko suka yi ta buɗe kofofin tsaro don bakin hauren su samu shiga cikin birnin mai tashar jirgin ruwa mallakin Spain ɗin. Wannan kwararowar bakin hauren haka kwatsam wata babbar matsala ce ga Spain da Turai a cewar Prime Minister Pedro Sanchez a wani jawabinsa da aka yada ga kasar ta gidan talabijin kafin ya tashi zuwa Cuta da Melilla wani yanki kuma mallakin Spain da ke iyaka da Maroko. An jima kaɗan baballe zai kawo sauran labaran duniya. To amma kafin nan hukumomin jihar Neja sun ce za su ci gaba da ɗaukar ƙwararren matakan tsaro a cikin jihar. Sai dai waɗannan kalaman na zuwa ne yayin da wasu 'yan bindiga suka kai hari akan sojojin Najeriya suka kashe mutane uku a cikin sojojin. Ga dai Mustapha Nasiru tsari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. An kashe wasu sojojin Najeriya guda uku a wani hari da wasu 'yan bindiga suka kai a jihar Naija da ke arewacin Najeriya. Bayanai dai sun nuna cewa maharan sun auka wani kamfanin aikin hanya ne mallakar wasu 'yan kasar China da ke ƙauyen Liballi a ƙaramar hukumar Magama a cikin daren Litinin wayewar garin Talata. kamar yadda shugaban karamar hukumar ta magama honorable ya Yahaya Ibeto ya yi karin bayani. Shi ainihin security da ke kamfanin wanda na je na sama lokacin da abin ya samu ya faru ya ce mini ana gaya mai cewa mutanen nan ga nan za su zo wurin nan. Ya da tashi kawai ya sun riga sun kawo sun kewaye kamfanin. To daga nan kawai suka kama halbe halbe suna halbi suna halbi nan dai a take ni wanda na gani a ido na akwai security guda biyu da suka kashe sannan akwai wasu yara na fila Fulani. yaran fulanin to muna expecting barayi ne ba barayi ba ne amma a dukkan alaman da mu ya ba mu cewa yaran ba barayi ba ne don har suna da suna da masara cikin buhu kamar za a je a naka a wani taron manema labarai bayan kammala wani taro akan matsalar tsaro a jihar Niger da yammacin talata nan gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya tabbatar da kashe waɗannan sojoji. Eh, sojoji kusa da raka kansu jiya a hannun barayi 'yan bindiga muna taya su ta'aziyya muna musu jaji allah jikansu amma wannan ba zai samu da dare ba za mu ci gaba da abubuwan da muke yi saboda mu tabbatar an samu tsaro a jihar neja a halin da ake ciki dai gwamna abubakar sani bello ya ce sun samu nasarar mayar da wasu 'yan gudun hijira zuwa garuruwa bayan lafawar al'amurra kuma sun ɗauki mataki da ya kamata don ba su kariya ta yadda za su yi noma cikin natsuwa musamman a ranar hukumi kamar shiluru munya da mariga akalla akwai ƙauyuka kamar kusan talatin wanda mutane da suka hijira suna suna koma gidajensu gwamnati tarayya kuma muna jinjina mata ta aiko mana agaji kwarai da gaske za ku ga sojoji da yawa a gari da kuma an kawo karin 'yan sanda wanda ko ina yanzu akwai jami'an tsoro ah, ba ma fatan a sake samu mu samu kanmu cikin wanga hali kuma amma insha Allahu muna ganin cewa ah, mutane za su koma gonakinsu za su koma gidajensu za su yi noma ah, bana yadda ya kamata Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasir Batsari. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga baballe dauke da sauran labaran duniya. Yayin da ya rage kasa da watanni biyu kafin fara bikin buɗe wasannin guje-guje da tsalle-tsalle na Olympic a Tokyo, wata babbar kungiyar likitocin Japan tana kira da a soke wasannin saboda karin sabbin waɗanda suke kamuwa da COVID-19 a yanzu. Ƙungiyar likitoci ta Tokyo ta aika buɗaɗɗiyar wasiƙa zuwa ga Prime Minister Yoshihide Suga a ranar Litinin tana gargaɗin cewa asibitocin babban birnin ƙasar Japan sun cika makil kuma kusan ba su da wani wuri da ya rage. Ƙungiyar da take wakiltar kimanin likitoci dubu shida da asibitoci ta buƙaci Suga da ya gamsar da kwamitin Olympic na ƙasa da ƙasa cewa gudanar da wasannin zai kasance mai wahala kuma ya kamata a dakatar da shi. Wannan karuwar da ake samu a yanzu ta janyo hukumomi sanya Tokyo da sauran larduna da dama a ƙarƙashin dokar ta ɓaci, lamarin da ya haifar da buƙatar jama'a na soke gasar ta Olympic, wacce aka shirya za a fara a ranar 23 ga watan Yuli, bayan da aka dakatar na shekara ɗaya saboda annobar coronavirus. Kasar China ta sake yunkurwa a diflomasiyance wajen taimakawa a samu kawo ƙarshen tashin hankalin Afghanistan. Tana mai cewa a shirye take ta ɗau nauyin tattaunawar zaman lafiya tsakanin ɓangarorin da ke yaƙi a Afghanistan. Ministan harkokin wajen China Wang Yi ya tattauna ta wayar tarho kan batun da samun zaman lafiya da takwaran aikinsa na afghanistan muhammad hanif atmar da kuma mai bayar da shawara ga kasar ta fuskar tsaro hamdullah muhib a cewar jami'an kasashen biyu china na daɗa damuwa cewa janyo sojojin amurka da nata daga afghanistan na iya jefa makwabciyar tata wadda tashin hankali ya ɗaiɗaita cikin rudani da kuma zama wata tungar masu tsatsauran ra'ayin addini. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc shugaba muhammadu buhari ya aike wa majalisar dokokin najeriya wata takardar neman izini na sake karbo bashin dalar amurka biliyan shida da digo goma sha takwas daga kasashen waje da manyan cibiyoyin hada-hadar kudade na duniya domin wai a samu kudaden da za a aiwatar da kasafin kudin bana To sai dai magoya bayan shugaban kasar a majalisar dattawa sun ce ba bashi ba ne za a cike gibin kasafin kuɗin ne. To ko menene wannan yake nufi? Ga wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda da ƙarin bayani a wannan rahoto da ta hada mana. Letter from Mr. President, dear distinguished Senate President, request for the resolution for the implementation of the new external borrowing. Shugaban Majalisar Dattawa Ahmed Lawal kenan yake karanta wasikar da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya aika wa majalisar domin neman izinin kara ciwo bashin dalar Amurka biliyan shida da ɗigo ɗaya domin ya aiwatar da kasafin kuɗin bana. Kasafin kuɗin na bana dai ya samu giɓin naira tiriliyan biyar da ɗigo shida. kuma kasafin ya gini ne akan kuɗin gangan ɗanyen man fetur dalar amurka arba'in sannan a canjin naira ɗaya zuwa dala kuma an canza dalar amurka ɗaya akan naira ɗari uku da saba'in da tara ne idan aka canza yawan wannan kuɗi na dalar amurka biliyan shida da ɗigo ɗaya zai kama naira tiriliyan biyu da naira biliyan ɗari uku da arba'in da uku kenan sanata muhammad sani musa ya bayanin hujjojin ɗaukan bashin inda ya nazari yana cewa abin da ke gabanmu shine ya za mu ɗora ma talakan najeriya abinci a kan tebur dinsa ya za a yi manoma su koma su samu eh, taki su koma noma ya za mu yi mu samu tsaro a ƙasa ya za mu yi mu gyara hanyoyinmu ya za mu yi mu gyara railway mu. ya za mu yi 'yan makaranta makarantu da muke da shi mu gyara su ai magana kenan ya za mu yi asibitocinmu mu gyara shi an magana ba magana wai basu suka basu suka dole a ci bashi Amma ga kwararre a fannin tattalin arziki a jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, Farfesa Muntaka Usman yana ganin ko a halin kaka kin bashi ba alheri bane ga kasar. Inda suka nan da ake ci ana sa su a hanyoyin da za su tafiyar da tattalin arziki akan ko harkar ilimi ko harkar lafiya wanda za ya inganta tsarin cewa wasu kasashen masu rika zuwa nan suna kawo su to da wannan za a iya cewa za a iya amma a halin gaskiya matsayinmu na ɗaliban ilimi akan falon tattalin arziki mun san wannan bashi da ake ci zai haihuwar ma kasan matsala nan gaba. To sai dai ga shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa Yahaya Abdullahi Abubakar waɗannan kuɗaɗe ba bashi ba ne akwai amfanin su. Lokacin da aka zo yin kasafin kuɗi na dubu biyu da ashirin da ɗaya an zo an samu gibi daga kuɗin shiga na gwamnati da kuma kuɗin da ya kamata gwamnati ya kashe an samu gibi na wajen kusan tiriliyan biyar. In ka duba tiriliyan biliyan biyar din nan su ne za ka zo sun yi kusa da wannan 6 biliyan biliyan shida wanda na dala wanda ka gani dole kowane gibi dole sai ka samu hanyoyin da za ka cike wannan gibi yana cikin budget din 2021 bashin da yanzu za a ciyo shine na cika wannan gibin na 2021 ba wani sabon bashi ne aka ce ba. Idan ba a manta ba, ofishin kula da basussuka ya fitar da kididdiga cewa a yanzu haka ana bin Najeriya bashi har naira tiriliyan 84 ya zuwa karshen shekarar bara. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda, har yau a tarayyar Najeriya kungiyoyin manyan addinai a kasar sun yi allah wadai game da asarar rayuka a rikici tsakanin kasar isra'ila da falasɗinawa tare da kira ga shugaban kasar muhammadu buhari da kar ya bi sawun wasu kasashen duniya wurin nuna goyon baya ga wani bangare illa neman sulhu da zaman lafiya tsakani Ga shamsi Hamza Ibrahim da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. Wannan yunkuri na zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da kai hare-hare da barin wuta da mabamabamai a yankin na gabas ta tsakiya da ya sanadiyar asarar rayuka da zubar da jini na fararen hula cikin wata sanarwa da kungiyar Kiristocin Najeriya ta fitar da ke dauke da sa hannun sakataranta da Ramola Joseph fadi ta yi kira tare da jan kunnen gwamnatin Najeriya da kar ta dauki mataki na rashin nuna goyon baya ga Isra'ila a takaddamar. Fasu Simon A.S. Doli shi ke zama tsohon shugaban matasa mabiya addinin Krista a Najeriya kana shugaban kungiyar wanzar da zaman lafiya a yankin arewacin kasar. A neman hanyar sulhu abubuwan da ke faru a wuraren nan gaskiya ba mai kyau bane kuma irin ake samun goyon baya daga wayansu kashashe a suna taimaka ma wayansu a cikin su domin wannan yaki ta ƙara ci gaba gaskiya ba mai kyau bane. Muna roƙo gwamnatin tarayya da gwamnatin duniya gaba ɗaya ta UN ta ga an kai ga ƙarshen wannan rigima domin abin gaskiya ya shafe kowa da kowa mutanen da ma ake kashe musamman mata ne da yara kanana wannan bai cancanta ba abin ya zama mana da damuwa kwarai da gaske a bangare guda ita ma kungiyar tabbatar da yancin musulmi a najeriya murik ta yi tir da allah wade game da harin da yahudawan isra'ila suka kai kan palestinawa da zuwa yanzu aka rasa rayukan mutane sama da ɗari biyu ta kuma danganta hakan da ayyukan ta'addanci da cin zarafin bil'adama cikin cikin karkausar suka shugaban kungiyar farfesa ishaq akintola ya bayyana cewa tun somawar wannan rikici an kashe sama da mutum ɗari biyu. mafi yawa daga cikin su yara da mata ne marasa karfi kuma isra'ila bata damu ba duniya na kallo ga kuma karfin gwiwa a kalaman shugaban amurka joe biden da ke nuna cewar isra'ila tana da ikon kare kanta. ya ce mu 'yan kungiyar murik mun yarda da a tattauna kan teburin sulhu ba mu yarda da wani tashin hankali ba domin baya cikin ɗabi'unmu dole ne majalisar ɗinkin duniya ta fito ta sa baki kan wannan aika-aika da cin zarafi A ƙarshe sheikh abdullahi balalo shugaban kungiyar jama'atul izalatul a waika ikamatul sunna ya yi kari da cewar da haka duk mai adalci duk mai son zaman lafiya duk mai son gaskiya zai yi kira ga wannan ta'addanci da wuce gona da iri da zub da jini da isra'ila ke yi kowa ya kama. ta yi Allah wadai da haka mu a matsayin mu na musulmin Najeriya a matsayin mu na waɗanda suke neman zaman lafiya suke son a ba kowa haƙƙi muna Allah wadai da irin abin da ainihin wato Yahudawa ƙasar Isra'ila take wa ainihin wato Falastinawa kuma muna fata a nemi ɗaukan mataki da gaggawa domin Allah maɗaukakin sarki baya son zalunci addinin musulunci kullum yana ƙoƙarin kare hakki na mai rauni gwamnatin musulunci an zauna da waɗanda ba musulmi ba an kare musu martabarsu an kare musu mutuncinsu su yahudawa sun san tarihi sun san irin adalcin da addinin musulunci ya musu gwamnatin najeriya dai ta buƙaci bangarorin biyu da su dakatar da wannan rikici da ke haifar da asarar rayuka da dukiyoyi shamsiyya hamza ibrahim muryar amurka daga abuja najeriya a da Shamsiyya Hamza da wannan rahoton. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, da kuma 60, sai kuma kilo has 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraren mu a tashar VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye shiryen mu Yanzu kuma ga mu na gaba. Baki mai yanka wuya. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gana da shugaban Faransa Emmanuel Macron. dangane da kalubalen tsaro da najeriya ke fuskanta ko menene ra'ayin masu fashin baki kan lamarin jama'a assalamu alaikum shugaban najeriya muhammadu buhari na daga cikin shugabannin kasashen da suka halarci babban taron ci gaban kasashen afirka da aka gudanar a kasar faransa a farkon makon nan to sai dai kuma shugaba buhari ya yi amfani da damar ziyarar inda ya gudanar da wani zaman tattaunawa shi da takwaransa na kasar ta faransa emmanuel macron kan batutuwa da dama da suka shafi dangantakar kasashen biyu tare da mai da hankali akan babban kalubalen da kasar ta najeriya ke fuskanta wato sha'anin tsaro to sai dai tun sa'ad da aka bada sanarwar cewa shugabannin biyu za su gana 'yan najeriya da dama da kuma musamman manazarta da masu fashin baki suka yi ta bayyana ra'ayoyi mabambanta akan wannan lamari yayin da wasu ke ganin cewa tuntuni ma ya kamata a ce gwamnatin najeriya ta so tuntubar wasu manyan ƙasashe. domin neman taimako akan yaƙi da matsalar tsaro da ke neman wargaza ƙasar wasu ko na nuna ta baba a kan ƙasar ta faransa mai fashin baki kan siyasar duniya farfesa bello muhammad bada na jami'ar usmanu Fodiyo ta sokoto yana ganin cewa duk da korafin da ake yi a kan ƙasar ta faransa ai motsi ya fi laɓewa to na farko dai ka san ita najeriya tana kewaye da ƙasashe waɗanda ke renon faransa ne sannan kuma ita faransa ta yi tarbiyyar kasashen da ta rena yanda lalle lalle magana ta ita ke da karfi gare su tasiri ke gare su idan ka dubi chadi ka dubi niger ka dubi cameroon duk irin waɗannan abubuwa sha'anin tsaro in su ya shahe mu kwarai da gaske shi yasa kila shugaban ƙasa ke ganin cewa magana da shi wannan yana dan abin nan to amma kuma da ma ka san ita faransa da ɗai in ka dubi tarihin ta kusa da aka yakin basasa a najeriya ita tana goyon bayan ujuku ba goyon bayan gwamnatin tariya take ba tana da wannan matsaloli kuma mu muna da wannan matsala da ita ladi al'amari ne na diplomasiya irin ta duniya so dole ko da makiyinka dole sai ka yi ko da abin na taimaka maka samu zaman lafiya amma wasu na ganin kamar ita kasar ta faransa ita ce kanwa uwar gamin duk kusan rikicin da ke faruwa a kasashen nahiyar afirka ba wani sirrin kasa da zai zo shi faɗa musu watan in kasashen turai da na faransa da sun suka faɗa maka sirri in kasashe musu hankalinka ya tashi suna da siri namu fiye da yadda kake zato sannan kuma gaba kura baya sai yaki kaka za ka yi babu yadda za ka yi in faransa ta gitta niger tana mata biyayya cameroon na mata biyayya benin na mata biyayya chad na mata biyayya waɗannan wurare suna da muhimmanci game da abin da ya shafi tsaron mu kaka za ka yi ko da kai ne a shugaban ƙasa an sani sun san mun sani mu nuna musu mu kuma mun san sun sani sannan kuma mu dawo gida mu shirya kanmu wannan shine muhimmanci da muna zaune lahiya mun shirya kanmu tattalin arziki mu ai shine a dauki da kuma kasashen da ake waye da mu da za mu yi babban tasiri amma saboda zalunci irin na shugabanci sai kasance girman da muke da shi sai ya tabarbare to wani tasiri ko kuma alfanu kake gani za a iya samu a wannan tattaunawar tasu dangane da abin da ya shafi matsalar tsaro a najeriya tuni na ganin kusan irin abin a ce kasan kasan na sani kuma ni kuma nasan san ka to ko irin wannan ido biyu aka yi faransa ta san najeriya ta san irin rawar da take takawa game da wannan kasashe mu ko mun sani wata siyasa ta duniya shi ne kada ka manta wannan bangare da muke samun matsala sosai wanda ya shafi jihar ah, borno nan ne ke da mai idan ka dubi chadi ka dubi cameroon ka dubi niger ka dubi najeriya wannan bangare shi na da mai idan najeriya ta samu zaman lafiya wannan wuri ta tono mai dinta da dimbin gas da take da shi a wurin nan to waɗannan mutane su kuma nasu mai zai sha kashi za a wahala to kuma dukiyarsu ta ƙarƙashin ƙasa faransa ke rike da shiya don haka in ka duba duk al'amarin haka shi tattalin arziki shine wajen kokowa na wane ne zai mallaki tattalin arziki da nasu bangare da namu bangare nan ne ai fitinar take wannan wuri wuri ne mai arziki ba yanda za a ce ma akwai mai a chadi akwai shi kemero akwai shi niger a ce ma wannan bangare na barnu babu shi akwai shi amma da duk aka ce an gino shi da shi da gas din da yake da shi to su kuma nasu ba zai tasiri irin wannan tasiri ba to kuma nasu na karkashin faransa ita ke cin gajiyarta duk da uranium din da ake haƙowa a Nijar kana jin suna kuka cewa Faransa ce ke cin gajiya ta inda take so to don haka da wuya ka iya samun goyon baya na faransa ɗari bisa ɗari sai dai a yi ta wayon wayo sun sani mun sani dole mu yi da su dole su yi da muwa a yi ta tafiya haka nan ai duk wannan matsalar shugabanci ne irin na najeriya zalunci ne zalunci ne rashawa ce ai ba don haka na ba ita najeriya da kasashen turai suke ke bidatta su ma ya kawance da ita saboda tana da yawan mutane tana da yawan kasuwa tana da albarkatu na karkashin kasa tana da fetur amma saboda shugabanci irin da 'yan siyasa da 'yan boko sun haɗa kai sun yi zalunci sun kwashe dukiyar mutane sun ciya ta ƙasa shi yasa za haka na faru mu babu zaman lahiya kuma yanzu ƙasashen na turai suna mana kallon banza domin tare da su da kamfunan su ake haɗa mai ake haɗa kai ana wannan zamba. to sai dai kuma masani halayya da zamantakewar dan adam farfesa tukur muhammad baba dan iyan mutum biyu yana ganin kamata ya yi najeriya ta ja tsawo a dangantakarta da kasar faransa musamman a halin yanzu da take fuskantar babbar barazanar taɓarɓarewar tsaro a dufaɗin ƙasar. na ɗaya dai ka san ina jin ni a nawa ganin ba wata munafukar ƙasa da take wa afirka ƙasashen afirka munakisa kamar ƙasar faransa ya daɗe ya fi shekara 200 amerika eh, faransa tana tatsan afirka har gobe suna yi ta hanyoyi da yawa tun ba ma kasashe da ta mallaka ba a lokacin mulkin mallaka kuma bayan haka ƙasar faransa ita ce kasa ta turawa da suka ki sake suka ki bawa e, yanci yanci na zahiri ba wai yancin je kayi kaba da kasashen afirka wannan kowa ya sani ya kamata mu nuna a faransa cewa dufa ana iya haduwa a yi mutuwan kasko a rasa don haka ni abin da nake so abin da zan yi farin cikin gani shine shugabanninmu sun zarewa america sun zarewa faransa ido ko ta yaya ne abin da yake faruwa fa faransa ba ta iya ba ta iya daurewa tana iya rushewa in ba da tattalin arziki da sauransu da suke a afirka ba lokaci yayi da za mu zare musu ido kamar yadda aka zarewa duk wani mai mulkin mallaka a afirka an yi a afirka ta kudu an yi a angola an yi a mozambique an yi a namibia ya kamata mu fito da wasu matakai da za mu gargadi faransa ko ku yi kaza ko kuma za mu yi kaza don haka mu da muke kasa ba wani abu ne da yawa da za mu yi asara ba ku da kuke sama ku faransa ku za ku yi asara abinda ni zan so na ga shugabanninmu sun gaya wa faransa kenan kuma ina so na jaddada cewa duk fa wani alkawari da ta yi na taimakawa da rashin katsalanda da sauransu a shugabanninmu za su dauki abin da dan gishiri su nuna wa faransa cewa sai sun gani a kar ba alkawari ba ba girin girin ba ta yi mai inji malam bahaushe kuma mu nuna musu cewa muna shakkan su muna shakkan alkawarin su don haka in ba mun ga sun aiwatar da abubuwa da zai zo daidai da mu abinda mutane mutanen muke so ba za mu yarda da su ba kuma muna iya ramawa ta hanyoyi namu da mu ko a durkushe muke muna da hanyoyi da za mu rama mu su nuna musu haka kar ka manta abin da suka yi lokacin yakin basasan najeriya an yi an gama amma da aka gama yakin basasan duk da rashin jin daɗinsu duk da goyon baya da suka bawa 'yan tawaye ba ƙasar ina jin da ta ci moriyan zaman lafiya a najeriya kamar faransa kamfanonin su na nan na mai kamfanonin su na motoci kamfanonin su na da yawa sun zo suna nan suna ci gaba da zaman su a ƙasar nan suna tatsewa suna riba suna tafiya da shi duk fa wani abu da ƙasar faransa take samu a ƙasashen mulkin mallaka da ta yi na afirka ta yamma bai kai duk an dunkula shi bai kai abin da suke samu najeriya ba don haka ban ga dalilin da za su tsaya suna mana munakisa ba ban ga dalilin da za su jawo mana tashin hankali kashe-kashe da sauransu ba ba su da dalili in ba munafurcin tura mulkin mallaka wadda kamar yadda na nuna faransa ta kasa yaya kanta daga wannan mulki na mallaka. A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. A madadin Cuba Hero Diodo ne da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka. Toma da lagai da na sanyin na da haka ne kuma muka kai ga shirinmu na karshe labarai a takaice. A jiya talata a ƙasar Isra'ila ta kai hare-hare ta jiragen sama da dama a yankin zirin Gaza yayin da mayakan Falasina suka harba rokoki zuwa Isra'ila wanda ya kashe wasu ma'aikata 'yan ƙasar Thailand biyu a wani kamfani Daraktan hukumar kula da cutuka masu yaduwa ta Amurka, Rochelle Waleski, ta faɗa jiya talata cewa Amurka ta kama hanyar fita daga annoba. Tana cewa a kwanaki bakwai na baya-bayan nan adadin waɗanda suke kamuwa da mutuwa na COVID-19 ya yi ƙasa sosai tun lokacin da annobar ta ɓarke. Firaministan Spain ya tafi yankin ƙasar mallakin Spain da ke arewacin Afirka ta jirgin sama jiya talata. don ya magance rigimar kwararowar bakin haure tsakanin spain da makwabciyarta maroko to masu sauraro a nan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aiki mu ɗauke da sabbin rahotanni a wani sabon shirin amma kafin mu yi sallama da ku bari mu miƙa ta'aziyya ga mai martaba sarkin zangon kumasi sultan umar faruk sa'id da hakimin yalwa alhaji sa'alu maso kano na rasuwar jarman kumasi alhaji malam huzairu maso kano a wannan mako wanda za yi addu'arsa a gobe alhamis da safe idan allah ya kai mu a unguwar accra town to allah ji kansa da rahama da sauran magabata baki daya yanzu a muhammad hafiz baballe da ya taya ni gabatar da shirin da kuma cuba hero ne wanda ya bada umarni da ma mu na wannan safiyar baba ya ku makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan washington dc nake sallama da ku a huta lafiya salamu alaikum